ya da har wani zai ce yana son ka ba an san mace da mutunta kanta da sutarta kanta kun ji ko ba da ba a ina shi kai ba kalma ina ba da albarka ban yi dukkan ƴaƴan nan a ga ai ni na son biyo hanya a kawai da yau yi ne da don zaki da kuma ba a cikin gida. Mayafi. Mayafi na ce ni na ta aure da zan ɗau mayafi in yafa ko an ga miki ni na mata mu na kan nan ne. Ke ma na munafunci ne mayafin da kike yafa. To ai ba batun mata aure bane duk budurwa a ciki ya kamata a ga mayafi a cikin ta. ki idan zaki tafi da ni ki zo ki tafi idan ba ki tafi ba kuma shi ke nan ƙara gaba. Ah to shi ne ai sai na ce eh, eh, eh. to shi ne abin da ce ai na ce idan misali an kawo motocin nan sun zo ɗan eh, to ai shi ne wani abin da ke nufi na ce idan motocin nan sun zo sai ka ajiye sa wajen ka yawa ka zo shi kenan ba to to shi kenan na <laughs> karɓar wasa na gode ne ina son a raba makaranta tsakanin 'ya'yana da 'ya'yan da ni raba kudi wani mutum magana ce haka yaran nan gaba da sai yara ne me ya kama gana wani da zaba musu makaranta saboda ka zame ni gaskiya ba su da tsafta ko a addini an ce tsafta ita ce kan gaba idan kuma kana ganin ba za ka raba musu makaranta ba to lalle lalle a je a gaya shugaban makaranta ka raba musu aji sannan kuma kai ma da ganin gida a raba musu mota kowa musu za ta kai shi makaranta da da a ta inda ya kuma ya ba zuci ke nan tun yanzu shi ke kenan sai rabu mutum ya yi na waje nan tun yanzu a ba ta yi wa a ta kamar mace ba ta kawai ni ba ta bai wani ya ba ba zai yi kawai to shi kenan ya ba na kawai

ba tare da abokiyar zama ba zaman na ke da wani ba. Gaskiya zara ka kokari ka fito da yarin yadda za ka aura. Ko na ji daɗi. na ganin cewa ya kamata da musu. Sai kuma duba ga cewa na samu yarinyar da ta dace wacce kuma za ta kawo Prince. Yeah, Prince.

ciki cikin ne gidan na Christina, hmm. to ina so, da Allah ka kokari ka samu min yarinya mai tarbiyya sannan ka da aure. Kin san Prince ne, insha Allah zan gida za ciki a cikin kowane lokaci. Thank <laughs> lafiya nan a lafiya nan a lafiya nan a kuma a a ta gira mai zai cire wai ba komai ba ni ba ni kamar da kenan eh ni dole ne Muna da wata doka a gidan nan wata idan mutum ya zo neman auren ya a cikin gidan nan yana da kyau in kira shi da yi shi irin sana'ar da yake saboda ya bayani da irin sana'ar da yake. ni na kan zan yi gage-gage kuma kamar dai manufa duk dai abin da ya kama mana siya kamar gida ne tsofaffin kujeru za a canza su za a ba mu siya ko gado ne ko yin tsofaffin kawunan banko. ko a to ba ba eh azumi ina so ko ni nawa ne ina so zan siya to da ka azumi ina nan da zan rage mai eh yawa azumi ma gode kai kai kai yawa da yadda zo to wato kana nufin kenan yanzu idan na baka yartawa kana cikin yin bige-bigen rana biyu ne da zaka yanzu abin da ake ciki shi ne gaskiya bai ta faɗa duka shawara ɗin zan baka ita ce koma wajen kishiya ta ɗaya ɗakin ka nemi dole da cikin ƴaƴanka su ne suka fi cancanta da kai amma ba bibi ba bibi tana da aji bibi tana da kyau bibi tana da kuɗi bibi tana da asali bibi tana da kawo daga saman ƴaƴanci

suna na amir prince amir yan uwa da abokan arziki su suka samu na prince kuma na ganci ne su zuciyata ta saka mu duk duniya ba wacce da ke su kun baki ba ban sani ba za ki yi amincewa da ni kasan tun mutumin da ya ce yana kaunar na wannan zance ne irin namu ne a yaya mata idan ba kwa ra'ayi to ne ta tana ra'ayi

dama a cewa idan aka kaya sai ɗan ɗakin su zai sun fara ɗauka su ba mutane ba mama gaskiya lokaci ya da ake mutsa baki ki kwatin mana yancin mu duk mu a da mu gaskiya mu ke kwatin wa kan mu yanci. Dan na ga kuɗi ko tsafi Allah ya sanya ya muku nan ku yi haƙuri. Yaushe za ku tsaya ku kulle ɗan wannan ɗakin yadda kuke da ilimi da tarbiyya da kamala ku da mutuncin ku ba na so a ce kun kula yan wannan ɗakin kun haɗa ciki da su ko kun yi faɗa gara faɗa ne rinka tasowa daga can gurin su ku yi haƙuri ku ƙara yin haƙuri mai haƙuri kan dafa dutse har ya sha ruwansa duk wanda yake da haƙuri ba zai taɓa tabewa ba haƙurin nan Allah zai musaya masa da alheri ku iya tunawa ba duk abin da aka ce akwai asiri a ciki akwai wani tsabbace tsabbace a ciki akwai ranar da zai kare tasirinsa zai kare ikon Allah bai taɓa kare ba dini in na Allah ne ba zai taɓa karewa ba mu dogara da Allah Allah shi ya yi mu yi su Allah ya san yadda zai damu kan kuskura a ce faɗin nan daga gare ku ike ku riƙe mutunci ku yi haƙuri ina sani Allah zai mu fara da sallah mai karatu da kyau ki je ki hada qur'ani makaranta ya zo da min lalle lalle sai mata kuma zo an gaya sai drive ma na tura ni to prince kuma da abunka abin nake nema kuma ya samu ni na jin kunya ni fa kira ka nake tambayar ka ko ba sai ka zo ka gaya min ba sai ka kunya ina yariya take to shi kenan Allah ya tabbatar da alheri za a je a yi abin saboda haka zan muku wani abu na albishir na farin ciki da kai da ki zance ka zo ka zo ka rasa abin da za ka zo zance da shi da a ƙarshe a shaida ku da hankali ba ku da ɗaya to kai ina ne ina ne kai ta wannan nan da muke ciki da babu inda saurayi ya taɓa ɗauko ice zai ɗauka a kai wa budurwa zance da sunan soyayya mu a wannan murar abin da muke shine ne saurayi zai kawo bal ko gl ko kuma ya kama kudan kuɗi Idan yarinya shi ne muka san yana soyayya da yarinya eh shi ne toshi wanda saurayi yake bayarwa a sace da gaske yake yi a ce na kama da rose ce rose hmm, ba su ba wace? kai ina so in sanar maka cewa mu ba kwata bane gidan nan kuma mun san me muke yi wannan fulawa ɗan iskar fulawa wadda ba al'adar mu bace ko ma'aukaci ko ma'aukaci zai iya tsantarta a bakin titi idan wanda ya ga dama babu babu ai ba haka bane ai san shi komai yana zuwa da zamani eh. saboda kin ga wannan fulawar ne kamar na tafani da irin farin ciki ne da rukun amana da yadda tsakaninka da mace ka kama ta wanda yi to kai ban ka da ne to ya ta bata gaji ban ruwa ba ban bin zaɗin masu ɗiban taki Shirya surutun kuwa, shirya surutun yana faɗi, sa ka ce ni?

never of something. da asara kwana gaskiyar magana ne na riga na gama dushin da ya kamata ne wannan zaman su a gaba ya haka ba saboda ni ba su da ke ba da yana ba ce musamman da kake so saboda haka yi abin da nake so da ku mai yara yaran nan ɗaya bayan ɗaya wacce duk Allah ya tattara ba ta abin da ta aura ki fara sauri kawai hajjara Aisha ke ce babba

kika faɗa kogin soyayya wane ne wanda ya kwanta da ke a da ku ku tashi kowane lokaci to da su fito da wanda ya kamata zaura ba eh ita ne ko ka san Allah da farin jini a cikin Baby eh, samarin da da ya a hankali a hankali kowane ibiyayi sai ta kowanne da zai sama da ƙasa idan wanda ya a cikin zaɓa ta sai ta fito da shi a shi ciwon rikon da za a damu shi su a komai dole saboda son da ke aisha jana na riga na ke kira mutane an je aka kawo kayayyaki komai kima yana na suna na nuna mai abubuwan da aka ya mu ya shi na maka wata da a Thank you. bari mu Thank you.

sau miliyan a gidan nan ba har suna bakin cikin abin za a ja ko matarsa abin bai aure su bane ya nake We're friends, friends, we're friends. ko ya shi ya saka ka ga kalla ya karatu ya ma'aikata da zai tattara to bari jiya kawo maka lemu da dan abin da za ka ci ta hira ko ke da ɗan uwan ke ta hira a ji a kawo maka ɗan ta da ɗan uwarta. Kifin ya so. ya na

Mm-hmm. ko ɗaya eh. ko ya suke da muhammad ɗan gidan hajiya ba Allah ga kullum da dare da mu ta ba shi ki ku ta tuma tuma mai abin mamu ga muke kuma ko ki gida gidan sun suna zanci wannan yana waje to kira mana su amma na ba tsayawa a ce da ta kira mana

to ya shi to to ya rubuta da zai gudu yanzu ya ina so duk abu da za a yi da kuma a yi biki ba a sa

samu da wani ya Thank you.

Ya gida? To ni da suna da Aisha kuma ni yaya ce a wajen Prince Amir. To mun kawo kayan da suna akwatuna da wajen ne. Kuma kamar yadda akwatuna na cike dozin komai na cike dozin ne. Muna da sufa dozin, loshi dozin, goyon dozin, ganiya dozin, komai da dozin ne.

fa'iza ki ban da ake ce ma bata to ai bi ne na gani shi ne ai ɗaya Yamma shida shida.

Allah na roƙe ka Ubangiji Allah ka kawo gobara da za ta cinye waɗannan kayan lefa amma ban da kaya kuma da Allah ya san ma da mu samu da kuma ji kuma an da kuka gani da arzikinsa ake haihuwarsa kuka san abin da Allah zai masa sassara ijiyo muku an ku rogo uku kuma kuma in akwati ɗaya aka kawo muku su shine rabon ku kar ku sa wannan a cikin ranku don ba ku tashi da irin waɗannan tarbiyyar ba kun ji shi ke nan mamu jiya Allah ya yi da mun biya ba ku ne eh, eh, ni yanzu na shiri zan tafi unguwa wata ta gyara gida wata ta yi abinci kun gaba? ne da ne da ida na jira nake ta tsinka mai igiyar agogo a shi da kai ki nake ki kun gani gaskiya ne da gwamnati ba ba ku tashi cikin rigima ba ba ku gaji rigima ba Ana so ku kasance a cikin rigima. Mama wallahi ku sun ce rigima ya ku dinga na ya ku dinga abu irin na ɗan ɗakin su ɗan ɗan ɗakin mu ɗan ɗan ɗan ɗan to gaskiya. Kun fiye faɗa shi yasa nake son halin ki babu ruwan ki da kowa. Yanzu yanzu idan na dawo ku gaba ɗaya zan ba ki abu da ɗan dawo. Ya ji ko? abin da ya sa na kira ka ɗan uwa ta ce aka yi mata akwati goma sha biyu na kayan aurenta shi ne sa ka na kira ka sanar da kai nuna goma sha biyu nan da aka yi, aka za ka yi mini ina da gula eh duk ko da gidan ne na da mutum ke misata to ni dai na gaya maka in na farka za ka je kai ka kawo in dai aka ka sha biyu nan ni bai dame ni ba ya ake ka dinga raka hannu riga kana towa kana zuwa kana mutane bunƙawa ya ka nuna gayu Thank you. to ba za ka ji tsaya wallahi wallahi wallahi ko da ɗaɗɗai ɗaɗɗai ne sai dai ka tara in ya so idan sun saka goma sha biyun nan ka ka tsaye ka kawo gidan wallahi amma idan sha ɗaya ka idan ka kawo ka idan sha da rabi ma ka kawo ko wallahi ba za a karɓa ba saboda hajjiya ma ta ce idan ba su cika wannan goma sha biyu ba cin ya ka ɗauka ka kawo mata amma wane ne amma kin saka kuma

na buga na buga amma ina haka ba ba da take ya kan ya wata ke ake big man ta mata inda yake da fon ina ce ba kan 25 ko da kan 25 ko da ma ne nan ba ko tana da sakon ana da jin ko ko da kan ki yi kina da abin da take ha da nan duk wani da take gane da shi gane ne. ya ka san da nan mu ne ta shagon da zai ya na ba ta ba ta ba ta kira da shi akwai masarka da take yawan shi da ta kuma ta da kalmar da ne sarari ne ta canja sarari ne ga Allah na samu yarinya hankalin mu kwanci kawai wani kawai ya je shi ga shi dan matsani da shi ya ga mana bala'i ya ruguzo a kwatuna a kwatuna har guda goma sha biyu duk abin da ya tashi kawo yarinyar nan guda goma sha biyu ga shi kuma gidan yawa da ba zai yanzu gidan an sa ido sai in dai ba a kwatu goma sha biyu kai ba to fa kai ba za a labari sanar da aure komai dozo ke da komai dozo mai to ni yanzu yayin da ne zai yi da rage da gaskiya to duk irin iyan da zan yi duk irin tsallan da zan yi zan yi a gani wallahi a inda farko da ya sha kowa amma ni gida mu ba zan yi a tona ne shi kashi da kuma da kan da ina so duk abin da na rarumo in kama ka duk abin da na yakito in kama duk abin da na har wannan a fasta ya ji mishirar na na yi kwancin da kake akwai kula kwancin da kana da ba amma na farko kan tsara ga masa wannan magana ce ka kuma kar kai tsalle ka faɗo ba daidai ba Allah ya tsira ka kai ka faɗa bigan biyu abin da kake har a kakar yawwa tun da ɗakin kuma suka samu in zauna ne ma'ana kuna zuwa ni tun da ni kaɗai ka kawo ɗaki ne a duk kana da sai dai har Allah ya tsara maka kan ƙarin aiki a cikin yawa

Стой! Стой!

对对对，要认真，认真答题。 kurma na zama kurma kin kuɗe na zama kurma ko kin kira da na je in kin faɗa da na je ni kan na zama kurma a wurin da shi ne da abin sadaka ba inda da kuɗi kashi dai to da wani jin ga kira cikin din daya kin ma ita ta aure kan kuma so ta ta aure ba ko kuma gaba daya ta bar wannan family din gaba daya ta bar wannan gida da ta kuma gida ta da ta nemi ta tsada

kuɗe tayar guliri Lalanku, lalanku. Lalanku, lalanku. wata alkama ta musamman. na riga na yi gwamnatin tura to domin tafiya da hannu zuwa kuma yi da irin abubuwan ke ba kuna Tunda kuma da kuma da kashi gari ne wanda ba su san kowa ba in ta tafi da cikin umanta an za ta yi magana da suna jin daɗi suna yi to shi ke da wanda aka ne aka ne nuna ta yi ba a yi ne nuna da wani yi ba don ka a da aka yi ba da ba da ku shi sai ki bai don zai iya shi ke ba da ya ta da wani ne ya ta da a kiyo ne America ba kamar Najeriya ba daga lokacin da wani arrangement da nake na riga na yi shi ne based ita community na kare duk su zo da Allah ya yi haka zai iya hana fitar da wani to da ya yi ke da ta an kuma ya yi na yi ke gudu ke kuma ce da ta da wasu gidan da ya kira ga wani abu su zuwa da

da goma sha biyu wannan rigar ta ciki ba zai amma sai dai kaf sun kwashi akwati ba da illan ma akwatuna ba akwatuna nan ran goma sha ɗaya nan ni ba kuma nake ji ba ni ba kuma ba ta kasan kayan ba duk wani fige da fita tare da kai muka haɗa wannan kayan ba da za ka zo kan wani ƙarya ko wani abu to amma babu yarinya ne da ta ɗauki buri ta ɗora a Allah ko zan je in ce mata Thank you. Allah ya ne a cikin gidan nan ni da wato shi an a akwati da yi a kai komai da komai daidai na sa komai na kulle ko ba ba kawai ban sanya aka ba kawai da safe kawai na ga ba ko duk akwati masu sace ba. baki. gaskiya ne sai dai addu'a addu'a Allah ya sa ka shi mafi alheri za ku